wani sahabi kullum yana gaban annabi alaihi salatu salam duk abin da ya ji annabi ya faɗa sai ya rubuta isa sahabbai suka ce to yanzu kai komai annabi yayi kana rubuta rubutawa ta yiwa abin da kake rubuta ba komai annabi yake so a rubuta ba ka je ka tambaye shi kafin ka rubuta komai sai je ce ya rasu rasulullah ni gani da abin rubutu duk abin da ji ka faɗa rubuta nake amma sun ce zuwan ta ce uktub fa wallazi nafsu muhammadin biyadi ma yakhruju fihi illa alhaq ya ce ka rubuta duk abin da na faɗa na rantse maka da Allah da rayuwata take hannunsa ba abin da ke fita daga baki na sai gaskiya to da duk abin da annabi ya faɗa ka gaskata shi kawai ka yadda ɗari bisa ɗari gaskiya ne ko an yi ko za a yi ko ana yi sannan ta ɓangarensa kenan sannan sai ta ɓangaren waɗanda suke ta'alluki da shi na farko matansa haƙƙin annabi ne ka girmama matansa saboda Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhum Allah ya ba su title na cewa matar annabi a matsayin iyaye suke ga muminai bai ma ce ka umma hatihim ba sai aka wani abu da ake kira a tashbihul balik a tashbihul balik shine a cire a cire wajahar shabahi da adatu tashbihi kama an ce azwajuhu ka ummahatuhum wa azwajuhu ummahatu matan annabi a matsayin iyaye suke annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum so da aka kunga matsayin da Allah ya basu duk mutumin da ya soki mata annabi su kwanci iri daya saboda ita Allah ya saukar da aya guda goma yana wa munafikai raddi da suka yi mata kage so da aka ka girmama matan annabi bayan annabi sai matansa na hudu na biyu a wannan bangare biyar din shine 'ya'yan manzon Allah Ya'yan manzon Allah sun fi kowa sa'ar uba kuma 'ya'yansa bakwai ne maza uku mata hudu mazan suna ƙanana suka rasu hikimar Allah ce don kasu girma a samu rikici wani ya ce su ma annabawa ne sai Allah ya ɗauki ransu suna ƙanana da alqasim da abdallal al-mulaqab bi tayyib tahir da kuma ibrahim matan ku sun yi aure sun haihu a gidan mazajensu akwai fatima akwai zainab akwai ruqayya akwai ummu kulthum waɗannan su ne 'ya'yan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to a girmama su saboda babansu a girmama su saboda matsayinsu musulunci bai yarda ka faɗi wata magana ta suka ko ta ɓatanci ko ta shagube ko ta cin mutunci ko ta wani abu ba a kan 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukansu sannan bangare na uku su ne abokan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ne sahabbai abin da ke mai da mutum sahabi abu uku ne mallakiyan nabiya muminan bihi wa mata alal islam duk wanda ya cika sharaɗi ukun nan sahabi ne shi yasa kai ba sahabi bane ne ba sahabi bane dalili mallakiyan nabiya wannan sharaɗi na farko wanda suka yi zamani da annabi yi zamani da annabi to ka kai ba sahabi bane wa amana bihi ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga su abu jahil sun fita wa mata alal islam kaga wanda suka yi ridda sun fita to da ka wannan shine sharadi uku na zama sahabi wanda luqya da kuma uh, iman da kuma mauta alal islam wannan sune sharadin zama sahabi to sahabban nan suna da haƙoƙi akan mu haƙoƙin sahabbai din nan haƙƙin annabi ne sallallahu alaihi wasallama girmama su mutunta su nema musu yarda Allah kau da kai daga kurakuransu da nema musu gafara yaɗa falalarsu da darajojinsu da kuma sansu da ƙaunarsu a kan tsari na musulunci ɓangare nawa kenan ‘ya'yan annabi matan annabi abokan annabi sai dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangin annabi sallallahu alaihi wasallama ahalul bait ahalul bait annabi sallallahu alaihi wasallama ce fi ahli baiti ina muku magiya ina hada ku da Allah ku kare mutuncin iyalan gidana duk wanda aka ce ɗan gidan manzon Allah ne ko jinin manzon Allah ne ko dangin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda ya imani da annabi yake bin sa wannan mutumin yana da mutunci yana da daraja a musulunci da a ce gwamnatin da ake yi irin ta islama ce to za a bincika duk wanda yake da jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yanka masa albashi a ce kai ahlul baiti ne kai sharifi ne don haka za a dinga baka albashi bincike ya nuna kai sharifi ne wanda kuma sharifinsa na cuwa-cuwa ne shi kuma sai a ja masa kunne a ce kakka ƙara jingina kanka ga gidan manzon Allah in ba haka ba alƙazi iyad ya ce yi maka bulala a ɗaure ka isa an kace kai sharifi ne ba za a ce gaskiya ba ne ba za a ce ƙarya ba ne sai dai ka kawo kai dalili dalili ya kai ka zama sharifi kara ka ce ai eh, silsila ce to silsila ta waka haɗu ta gidan Hassan ta gidan Husaini ta gidan Abbas ta gidan Aqilu ta gidan Aliyu ta ina waye babanka waye babansa waye babansa waye babansa waye babansa waye babansa waye babansa me hujja kuma na babanninka ne duka har suka haɗu ga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ga ka a Afirka a Najeriya a Kano ko a Katsina iyayenka ne bakake suka tayi suka je can suka aure su koko su suka zo nan suka aure su ya aka kuka haɗu suna bakake kuna farare kana dan afirka suna larabawa dole sai an samu yadda connection din ya zo to isnadin wannan connection din shi zai tabbatar da cewa kai sharifi ne ko ba sharifi ba ne don ya tabbata kai sharifi ne tunda ai balarabe zai iya auren baka ko kaga jinin nana yawwa balarabe ne ahlul baiti shi yana da nasaba mai kyau sai ya zo ya ga wata bakar ba bahaushiya ta bashi sha'awa ko ta kayatar da shi ya aure ta in ta haifi da ai jinin babansa zai bi ga zai iya zama sharifi ta nan in kuma kawai cuwa ce don kasan muna son Allah da san annabi ka zo ka ƙago abin to sai a kai ka kotu alƙali ya ja kunnanka to a ka sake jingina kanka ga gidan manzon Allah domin nasabarka ta nuna haka ba bincike bai tabbatar ba in ka ka ƙara akwai hukuncin da shari'a ta tanada aima don kana son ka yi wasa da gidan manzon Allah da kun ga wannan shine mutunta ahalin baiti akan matakai na shari'a sannan sai malamai su ne kashi na biyar annabi alaihi salatu wasallam ya ce alulama'u ulamau warathatul anbiya al-anbiya'u lam yuwarrithu dinaran wala dirhama innama warrathu al-ilm faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir al-ulama warathatul anbiya malamai su ne magada annabawa gadan annabawa to sai aka ce to ai bamu gansu da abubuwan annabawa ba sai ce al-anbiya'u lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman annaba ba su zo su kawo kuɗi duniya ko na zinare ko na azurfa ba innama warrathu al-ilma Gadon da suka bari ilimi ne faman akhaza bihi wanda ya je yayi karatun qur'ani da hadisi da fiqhu a akhaza bi hazzin wafir wannan shi ya yi riko da rabo mai girma ka yi riko da babban rabo in ka je kai karatu domin karatu shi yake ɗaukaka darajarka yake ƙara mutuncin kai ka ƙara girmanka musamman ma a ce kana aiki da karatu da waɗannan biyar ɗin za a girmama su ne saboda annabi na farko matansa na biyu 'ya'yansa na uku sahabbansa na hudu danginsa musulmi na biyar malamai masu bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama don ka hada da waɗancan biyar din na farko ya zama nawa ya zama goma to na alhamdulillah godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV sunana Sharif Kolomi shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab wanda muka kware wajen ba da sahihin maganin cutar HIV ina masu fama da cutar hiv wanda ko shekara nawa ya yi a jikin mutum muna bara sa kuma ana samun waraka a cikin wata ɗaya da yardan allah cibiyar nurul shabab ba ta saya iya ba da maganin hiv ba muna ba maganin aikata istim yi wasa da al'aura biya wa kai bukata wanda hakan yana haifar da matsaloli da dama a jikin mutum yana haifar da matsalar kankancewar gaba rashin karfin gaba saurin inzali da kuma daukewar sha'awa da ciwon jijiyoyi da yawan kasala muna ba maganin sanyi infection gonorrhea sanyi mai sa kankancewar gaba mai sa fitar farin ruwa a gaba matsalar sanyi na mara na mata muna ba maganin hepatitis a da b da kuma c da ciwon koda hawan jini diabetes type 1 type 2 duk muna bara maganin su kuma ana samun waraka cikin ikon Allah sannan muna bara maganin jinnu sammu sihir duk muna warware su da yardan Allah muna da babbar ofishinmu da ke nan jihar Maiduguri Borno State sannan muna da reshi a jihar Kano sannan muna da reshi a jamhuriyar Niger a garin Yame sannan muna da reshi a jamhuriyar Niger a garin Difa muna tura sakon maganinmu a duk inda kuke a fadin duniya insha Allah